كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا بيو رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1443 wanda ya zo uku ga watan hudu 2022 muna nan dai a cikin suratul baqara aya ta hudu na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ۖ ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون Allah subhanahu wa ta'ala a cikin waɗannan ayoyi aya ta ɗari da tamanin da uku zuwa aya ta ɗari da tamanin da shida ana bayani ne akan azumi wanda azumi ɗin nan yana cikin rukunan musulunci guda biyar buniyar islamu ala khamsin shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa sala wa ita'iz zaka wa sauni ramadan wa hajjul bait waɗannan su ne rukunan musulunci guda biyar kamar yadda ya zo a hadisin abdullahi dan umar wanda imamul bukhari da musulun suka rawaito haka ya zo a hadisin umar bin wanda imam musulun ya rawaito lokacin da jibril yake tambayan annabi alaihi salatu wassalam anil islam yace al islamu an tashhada an la ilaha illallah وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا waɗannan su ne rukunan musulunci guda biyar wanda azumi yana daga cikin waɗannan rukunan na musulunci guda biyar kuma a wannan guri ne Allah ta'ala ya bayyana bayani dangane ga wannan rukuni wato na azumi don haka isa bayani akan azumi mafi yawan malamai in sun zo wannan aya ko waɗannan ayoyi a nan suke bayani akan abin da ya shafi azumi da kuma hukunce-hukuncensa na ganin wata da itikafi da yadda azumin ya fara da yadda kuma matakinsa ya zo na ƙarshe Allah ta'ala ya ce ya ku abota imani an wajabta muku yin azumi kamar yadda aka wajabta wa waɗanda suka gabace ku domin ku samu taƙawa ayyaman ma'adudat kwanaki ne iyakantattu ididdigaggu kuma ƙirgaggu wanda ba su da yawa ba su wuce kwana talatin a cikin kwana ɗari uku da sittin ba wato wata ɗaya a cikin wata goma sha biyu kamar kana minkun maridan wanda ya kasance a cikin ku ba shi da lafiya yana janta ko kuma yana cikin wato rashin lafiya ga kuma azumi ya zo na ramadana shi kuma ba shi da lafiya au ala safarin ko kuma yana halin tafiya ga shi kuma azumi na ramadana ya zo to sai ya sha azumin saboda rashin lafiyan ko ya sha azumin saboda tafiyar fa iddatun min ayyamin ukhar to abin da ke kansa shine wato ya musanya da wasu kwanaki daban ma'ana ya biya abin da ya sha na adadin kwanakin da bai samu daman yi ba saboda rashin lafiya ko saboda tafiya sai ya mayar da waɗannan kwanaki ya sha kwana biyar ko goma ko sha biyar saboda ba shi da lafiya ba zai iya azumi ba sai sha azumin wasu kwanaki ko kuma yana halin tafiya bai ɗau azumi ba sai ya wato sha wasu kwanaki to idan ramadana ya wuce an ba shi dama ya rama waɗannan azumin muka da bai samu daman yi ba ko a jere ko kuma a rarrabe sai Allah ta'ala ya ce wa alal lazina yuqiqunahu kuma fidyatun wato fansa fa'am miskin ciyar da talaka ko ciyar da wanda ba shi da hali to yana kan waɗanda yuqiqunahu za su iya azumin wannan shine matakin farko da muka ce Allah ya bawa musulmi zaɗi kan cewa ko kai azumi ko kuma ka ciyar akwai kiyara yudawqunahu ko kuma waɗanda suke iya azumin da wahala mutum zai iya azumin amma da wahala to an ba shi dama ya wato yi azumin haka da wahalan ko kuma ya ciyar da muskini a bakacin wannan azumin ko kuma takadirin da wasu suka yi cewa wa alal ladina la yuqunahu suka kaddara la cewa ko waɗanda ba za su iya azumin ba saboda wato tsufa ko kuma saboda rashin lafiya zaunanne to wannan su ma an ba su dama fidiyatun ta'am miskin da ke kansu shine fansa ta hanyar ciyar da miskini sai ya zama ciyar da miskini ya zama shine a bakacin azumin sai Allah ta'ala ce faman a khairan wanda ya kari na alheri ma'ana maimakon ya ciyar da miskini ɗaya sai ya ciyar da miskinai biyu ko uku a bakacin azumi ɗaya ko ko maimakon ya ba da rabin mudu sai ba da mudu ɗaya cikakke fa huwa khairul lahu wannan zai zama alheri ne a gare shi wa an sumu khairul lakum Allah ta'ala ce kuma yin azumin ya fi alheri a gare ku in kun kuntum ta'lamuna in kun san alherin da Allah ya tanada ya kunsa ya tattara a cikin yin azumi na irin lada da ake samu da kuma kusanci zuwa ga Allah a cikin wannan ayoyi guda biyu da muka karanta Allah subhanahu ta'ala ya bayyana mana amna abubuwa kamar guda hudu na farko shine wajabcin azumi kutiba alaikumus siyam wannan ya nuna kalman kutiba ya nuna yin azumin ramadana wajibi ne akan dukkan musulmi aqilun baligun wanda yake mai hankali baligi muslim muqimun qadirun ala sawm duk wanda ya cika waɗannan sharadi wato azumi ya zama wajibi a kansa yayi wannan azumi sannan abu na biyu Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana kwanakin da za a yi azumi ba masu yawa ba ne kwanaki ne guda ashirin da tara ko guda talatin in ka auna su da kwanakin shekara za ka ga cewa ba su kai ɗaya bisa goma na kwanakin shekara ba sannan abu na uku Allah ta'ala cikin hikimarsa da rahamarsa da jin kansa ga bayinsa sai ya keɓance mara lafiya ya kuma keɓance matafiyi faman kana minkum maridan wanda ya kasance yana halin ciwo ko yana halin rashin lafiya ko yana halin jinya sai Allah ta'ala ya wato ba shi dama ya sauke azumi amma malamai sun kasa rashin lafiya zuwa kashi uku suka ce akwai rashin lafiya mai tsanani wanda ba zai iya haɗuwa da azumi ba Ka kama gwada ga ba zai yi ba ko ka samu likita amintacce ya gaya maka cewa wannan ciwon naka ba za ka iya yin sa kuma kana azumi ba to a irin wannan lokaci wajibi ne ka ajiye azumin domin yin azumin zai sa ciwon ya ƙaru ko yin azumin zai sa ciwon ya ƙara wato faɗi ko ya ƙara yawa ko ya samu jinkirin warkewa ko kuma zai farar da ciwo mai tsanani bisa waɗannan larurori guda uku faruwar ciwo ƙaruwar ciwo jinkirin warkewar ciwo ko kuma akwai ciwon azumin zai ƙara shi a wannan yanayi wajibi ne ka sauke azumi domin kai jinya domin Allah ta'ala bai saukar da azumi don ya kashe mu ba ya saukar da azumi ne don mu bauta masa da shi mu samu lada mu samu kusanci da shi don haka wannan shine ciwo na farko rashin lafiya na biyu shine wanda rashin lafiyansa bai yi tsananin da zai hana shi azumi ba amma in ya dau azumin zai sha wahala amma zai iya daurewa ya kai to irin wannan yanayi an fi so ka aji azumin an fi so ka aje azumin domin in wahalar za ta karu za dai ka iya azumin tare da rashin lafiyar amma kuma za ka sha wahala mai tsanani to irin wannan yanayi an fi so ka ajiye azumin ka ƙara ta jinyar ka ka samu sauƙi tukunna ka samu lafiya saboda yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra sannan na uku akwai rashin lafiya dan kankani rashin lafiya ba mai tsanani ba wanda ba zai hana ka yin azumi ba dan larura ce kankanuwa wacce za ka iya yin azuminka ba tare da wannan larura ta ƙaru ba ko ta ƙara muni ko ta ƙara yawa ko ta ƙara faɗi ko ta samu jinkirin warkewa ko kuma ka shiga cikin tsanani ko damuwa ba ta irin wannan rashin lafiya nau'i na uku za ka iya ɗaukan azuminka kai azuminka ba tare da matsala ba haka wannan su ne kashe-kashen rashin lafiya guda uku yadda malamai suka kasa nau'in rashin lafiya haka nan sai kuma Allah ta'ala ya ce au ala safari ko ko mutum yana halin tafiya ita tafiya malamai sun kasa ta kashi biyar suka ce akwai tafiya ta haramun wannan tafiya da kake haramun ne za ka fashi ko za ka sata ko za ka kasuwanci na giya ko alade ko za ka tafi shirmenka da shiriri taka wannan tafiya ce amma kuma tafiyar taka ta sabo ce a irin wannan tafiya malamai suka ce za ka yi azumi ko ba za ka yi ba wasu malamai suka ce tun da tafiyar taka ba ta Allah ba ce ba ta neman yarda Allah ba ce ba ta ibada ba ce to irin wannan an fi son ka yi azumi domin ka sha wahala ka daina yin tafiyar ba a san a sauƙaƙa maka don kama an taimaka maka ne wajen ƙara samun ƙarfi da lafiyar yin wannan saɓon. Sura suka ce wato tilas ne kai azumi duk da wasu malamai sun ce za ka iya sauke azumin amma dai a ki azumin ko a ba da fatawar wanda zai tafiyar da babun Allah a cikin ta saban Allah ne shi ba a yi masa rukusa ya sauke azumi ba suka ce na biyu akwai kuma tafiyar da wajibi ce kamar tafiyar aikin haji mutum zai tafi aikin haji ko kuma tafiya zuwa ga wani abin da ya zama wajibi a je a yi shi to irin wannan tafiya shi wajibi ne in dai a halin tafiya din zaka jigata to ka sauke azumi yafi kamar yadda annabi alayhi salatu wassalam ya ga wani sahabi ya faɗi ana azumi an zo an masa inuwa ana ana masa fifita sai annabi alayhi salatu wassalam ya ce me ya faru ga wannan aka ce ya rasulullah ya ɗauko azumi ne kuma ya azumin ya kada shi sai ce laysa min albirri asiyamu fi safar baya cikin nagarta ka ɗau azumi lokacin tafiya idan ka san azumin zai wahaltar da kai da haka anan sai aka gane cewa ashe matafiyi dangane ga yin azumi zai iya samun kansa a hali uku akwai halin da za ka iya yin azumin ka ba wata matsala tafiya ce ba wahala ba tsanani a cikin abubuwa masu saukin tafiya irin wannan kai azumin ka fi. sannan akwai kuma tafiyar da akwai tsanani da wahala to wannan ka sauke azumi ya fi. sannan akwai tafiyar da kuma za ka fara ta da sauki sai ta koma wahala ka ɗauko azumi kana halin tafiya ka ɗauka tafiyar za ta yi sauƙi daga baya sai tafiyar sai tsanani to nan kana iya sauke azumi ko kuma an gaya maka da safe za a yi tafiya sai ka tashi baka azumi sai kuma tafiyar ta taso ko ka tashi baka azumi sai aka janye tafiyar gashi kayi niyyar tafiya har ka fasa yin azumi sai da kawai gari baka azumi don ka ɗauka za a yi tafiyar sai aka ce an janye tafiyar to shi ne ka ci gaba da cin abincin ka kara ma azumin ko kuma baka ɗauka akwai tafiya ba sai da kawai gari kana azumi sai aka ce maka akwai tafiya kuma tafiya mai tsanani ce to anan an baka dama ka sauke azumin saboda wannan magana tafiyar da haka kenan wato a halin tafiyar da ake jin akwai tsanani a cikinta to a sauke azumi a tafiyar da ake jin akwai sauki a cikinta a ɗauki azumi a tafiyar da kake jin ko za ta iya zama mai sauki ko za ta iya zama mai tsanani to ana in ka dau azumi da niyan kana zaton za ta sauki tafiyar sai ka tarar tafiyar ta yi tsanani to kana iya sauke azumin kamar yadda annabi alaihi salatu wassalam yana tafiya tare da sahabbai sai ya zama wasu suna azumi wasu ba sa azumi idan an zo za a yi aiki waɗanda ba sa yin azumin su suke da lafiya suke da ƙarfi suke da kuzarin da za su yi ayyuka sai annabi alayhi salatu wassalam yace zahabal muftiruna al-yawma bil ajri wanda ba sa azumi yau sun kwashe lada wanda ba sa azumi sun kwashe lada saboda an zo za a yi aiki wanda ya ɗauko azumi ya jigata ya sha wahala yana neman inda zai samu guri ya huta shi ko wanda baya azumi yana cikin sa da kuzarinsa sai suka dinga yin ayyuka haka annabi alayhi salatu wassalam ya marasa azumi a halin tafiyar nan yau sun kwashe lada domin su suke sauke sirdi su suke ɗaurawa su suke yin hidima su suke yin aikace-aikace saboda suna da kuzarin yin haka sannan kuma akwai lokacin da sahabbai suke tafiya wasu suna azumi wasu ba sa azumi masu yin azumin ba su kalli marasa yi a matsayin waɗanda ba su kyauta ba haka kuma waɗanda ba sa yi ba su kalli masu yi a matsayin wanda ba su kyauta ba ma'ana kowa wasu sun ɗauko azumi wasu ba su ɗauko ba kuma kowa baya zargin kowa baya aibanta kowa da kowa ya yi amfani da wato abin da ya gani ne wanda ya tabbata daga sunnar annabi alaihi salatu wassalam sannan akwai tafiya da take mustahabbi ce tafiyar neman ilimi tafiyar kasuwanci tafiyar sana'a a halin wannan tafiya mutum an bashi dama nan ma ya sha wato azumi akwai tafiya da take ta halal kamar tafiya farauta ko tafiya wani abin da shari'a ba ta haramta shi ba ko ba ta tilasta shi ba a irin wannan halin shi ma mutum yana iya sauke azumi kenan tafiya tana da mudda tana da iyaka tana da lokaci tafiya tana farawa a musulunci daga lokacin da mutum ya kunsa a zuciyarsa ya yi mara cewa zai yi balaguro inda za shi kuma wani gari ne to wannan garin da zai je a hanya zai iya sauke azumi in ya isa garin ma a matsayinsa na matafi zai iya yin azumi zai iya kuma wato sauke azumi saboda wannan dama ce da Allah ya bayar domin ya sauƙaƙa wa al'umma ya kuma ɗauke musu kunci shi sa Allah ta'ala ce au ala safari ko kuna halin tafiya to abin da ke kanku fa iddatun min ayyamin ukhar sai ku bato musanya da wasu kwanaki daban waɗanda kuka yi azumin su ba ga waɗanda kuma yutsiqunahu kamar da fassara ta zo guda uku yutsiqunahu wanda za su iya yin sa amma da wahala to fidiyatun ba'u miskin abinda ke kansu su fasa yin azumin su ciyar da miskini a bakacin azumin ko kuma ga waɗanda za su iya azumin amma an ba su dama ko kai azumi ko ka ciyar wannan a farkon musulunci kenan kana da dama kai azumi ko kuma kai ciyarwa a bakacin wato azumin ko kuma ga waɗanda ba za su iya ba saboda tsufa ko saboda shekaru to su ma waɗannan an ba su dama cewa su ciyar a bakacin azumin to ƙarƙashin wannan ne malamai suka yi istinbaɗi na mutane goma sha biyu da shari'a ta sauƙaƙa musu shi sha azumi wanda zai sha azumi ba zai fita daga wannan nau'i goma sha biyun ba a cikin goma sha biyun nan kuma an kasa su kashi uku akwai waɗanda za su sha azumi su rama azumin da suka sha akwai waɗanda za su sha azumi su ciyar a bakacin azumin akwai waɗanda za su sha azumi babu ciyarwa a kansu babu kuma ramuwa a kansu wannan shi ne kashi uku to goma sha biyu na biyu na ɗaya da na biyu macen da take jinin al'ada da macen da take yin jinin haihuwa jinin biki waɗannan ba sa azumi haramun ne mace tana cikin jinin al'ada ta ɗau azumi haramun ne mace tana cikin jinin biki ta ɗau azumi sai dai ta kirga kwanakin da ta yi na al'ada kwana biyar ne ko shida ne ko takwas ko ma nawa ne sai ta kirga adadin waɗannan kwanakin sai ta rama a wajen ramadana haka matar da ta haihu jinin haihuwa yana zuba a waɗannan kwanaki na zuba jinin haihuwa ba za ta yi azumin ramadana ba sai ta aje azumin ramadana bayan Ramadana ya wuce ta samu tsarki sai kuma ta rama kwanakin nan da ta sha wanda bata samu daman yin su ba cikin wata ramadana haka abin da ke kan waɗannan mata guda biyu da mai jinin al'ada da mai jinin haihuwa jinin biki shine za su sauke azumin wa ramadana za su rama a lokacin da suka samu tsarki in sun tashi ramuwa kuma za su iya yin kwanakin a jere kuma za su iya yin su a rarrabe wannan su ne biyu daga cikin goma sha biyu saura nawa saura goma na uku da na hudu shine mai ciki da mai shayarwa su ma dai mata ne mai ciki idan cikin ya yi tsanani ko ya yi nauyi ko kuma tana da laulayin ciki da ba za ta iya haɗa ciki da azumi ba ta gwada ta sha wahala ko ta je asibiti amintaccen likita ya ce mata gaskiya cikin nan naki hajiya ba zai haɗu da kina da ciki kuma kina yin azumi ba za ki sha wahala ko ɗan cikin ki zai sha wahala da ka shawara ta a matsayina na ƙwararren likita shine ki ajiye azumin nan ko kuma ke akan kanki ma kin gwada kin ga irin wahalar da kika sha kafin a sha ruwa kin kusa fita hayyacinki ga ciki ga azumi wajen awa goma sha hudu biki ci komai biki sha komai ba kika ga kin jiga ta dan cikin ki ya jiga ta to wannan saboda rahamar Allah ki sauke azumin ki ci gaba da renan cikin ki haka kuma wannan ita kuma ta haihu kafin Ramadan din har ma ta samu tsarki daga jinin biki sai Ramadan ya zo ya same ta tana shayar da jariri sai ta ga cewa duk sanda ta ɗau azumi awa goma sha uku sha hudu bata ci komai ba bata sha komai ba ba ta samun madara daga nonanta da za ta iya shayar da ɗanta ɗan shi ma yana shiga jigata to saboda rahamar Allah da jin kansa sai aka kalli tausayin wannan yaro da baya samun nono baya samun madara daga nonon mahaifiyarsa sai aka ce ta sauke azumin don ta shayar da ɗan Allahu akbar kun ji rahama ta sauke azumin ba dan kanta ba ita za ta iya amma kuma ɗanta zai jiga ta sai aka tausaya ma ɗan haka lokacin da yake ciki zai sha wahala ko mahaifiyarsa za ta sha wahala nan ma sai aka sauƙaƙa wa mahaifiya aka sauƙaƙa wa jaririn to matar da ta sauke azumi saboda ba za ta iya ba don ciki ko ta sauke azumi saboda in tana azumi ɗanta baya samun madara daga nonanta wannan matan malamai sun musu fatoyi har guda biyar a cikin fatoyin nan guda biyar biyu ake aiki da su amma ana kawo su duka ne domin mutum ya san irin yadda malamai suka tattauna matsalar da kyau akwai malaman da suka ce matar da ta sha azumi saboda larurar ciki ko saboda larurar shayarwa ba za ta rama azumin ba kuma ba za ta yi ciyarwa ba irin su mala ibn hazarin kenan wato waɗannan sun mata sauƙi da yawa ba ramuwar ba ciyarwar to cikin malaman kuma an samu waɗanda suka yi wajabta mata abu biyun gaba ɗaya cewa za su rama azumin kuma za su haɗa da ciyarwa aka sun abin da mazhabar zahiriya suka faɗa malamai na uku suka ce a'a ciyarwa kaɗai za su yi wacce ta sha azumi saboda larurar shayarwa ko larurar ciki to azumin a ciyarwa kaɗai za ta yi ba sai ta rama ba malamai na hudu suka ce a'a wato rama azumin za su yi don sun yi kama da mara lafiya don haka sai a riskar da hukuncinsu a cikin marasa lafiya don haka sai a ce su wato yi mai kenan su wato rama azumin sannan malamai na biyar suka raba tsakanin mai ciki da mai shayarwa suka ce ita wannan za ta rama azumi wannan kuma za ta ciyar ko wannan za ta rama azumi wannan za ta rama azumin tare da ciyarwa to duk fatoyi nan gaba ɗaya da aka yi nazari sai aka ga guda biyu su suka yi kusa da nassi tunda dama nassi ya zo ko dai ka rama azumi ko ka ciyar a ciyar wannan a bakacin azumi take zuwa tunda a farkon musulunci ma azumin an baka dama ne ko kai azumi ko ka ciyar da mai jin yunwa so da haka waɗanda suka ce ta azumi da waɗanda suka ce ta ciyar waɗannan suna da nasti daga cikin alƙur'ani ya taɓa wannan fatawa biyu aka rinjayar da ita a nan ko fatawa ta bayar da ita ciki idan mace ta zo ta tambaye ka don mata suka rikice ciki kara makalla na tambayi malam wane saboda na sha azumi saboda larurar ciki ko saboda larurar shayarwa ya ce min na rama azumin sannan kuma rannan na ji wani malam yana ba da fatawa shi kuma ya ce ciyarwa za a yi na ce hajiya ba matsala ko na kika ɗauka a cikin biyun ya yi waɗannan fatoyin guda biyu suna da ƙarfi ne shi sa ba za ka iya wurgar da ɗaya daga cikinsu ba da wanda ya miki fatawa akan ki ciyar a bakacin azumin da wanda ya miki fatawa akan kirama azumin duk waɗannan sun kalli na nassosi ne kowace kika ɗauka a ciki domin wata ciyarwar ya bi mata sauƙi akan yin azumin wata kuma yin azumin ya bi mata sauƙi akan ciyarwar da aka an baki zaɓi a cikin fatoyin nan guda biyu duk wanda kika ɗauka kika yi aiki da shi babu matsala da aka waɗannan sun zama nawa kenan sun zama hudu kenan daga cikin goma sha biyu saura nawa saura takwas to takwas din gabi mun faɗa a nan alkur'ani mara lafiya da matafiyi mun yi bayanin su da kan an haɗa su a can sun zama nawa sun zama shida to sai kuma mahaukaci da yaro shi mahaukaci ba zai azumi ba me dalilin da yasa mahaukaci ba zai azumi ba saboda ba hankali to amma sai ya zama ya yi hauka shekara goma ranar da ya warke za a ce ya rama azumin shekara goma nan da ya yana cikin hauka a sai ya sake cewa ya ce to na koma to mutum da ya warke an zo ana taya muka a shewa na an yi hauka an warke to Allah ya kara lafiya Allah ya kiyaye gaba sannan kuma gashi za ka yi azumin shekara goma da kai kana mahaukaci sai ce na koma ruwa kun ga shari'a ta kalli cewa manaɗu taklif abinda ke sa a ɗora maka shari'a akwai hankali akwai balaga su ake kira mukallaf al'aqilul balik mai hankali balagagge shine mukallaf to da da babu ɗaya daga cikin sharuɗan na rufi alƙalamu an salati anil majnun hatta ya fiƙa wa anil sabi hatta ya salif, wa anil na'im hatta ya an ɗauki alƙalami ba a rubuta alhaki akan mahaukaci har sai ya warke akan yaro har ya balaga akan mai bacci har sai ya farka duk abin da ka gani a cikin farki a mafarki duk ba alhaki in ka farka shi kenan ba za ka ce kayan mafarki kana shan giya da haka sai an maka bulala ta tashi ba a cikin bacci ba a rubuta mutum alkalami da sauransu kun ga ashe kenan a wannan shine na nawa na takwas na tara da na goma wanda ya samu larura ta kishirwa da wanda ya samu larura ta yunwa wani Allah yakan jarabce shi da ba zai iya ɗaukan awa goma sha uku da sha ruwa ba sai da ruwa a kusa ya gwada ya gama ba zai yi ba yana ma yawo da ruwansa ne duk bayan awa ɗaya sai ya sha ruwa duk bayan awa ɗaya sai ya sha ruwa in bai sha ruwa ba to zai jigata kuma ya je ya bincika harkar lafiya an gaya masa cewa lalle kana da wannan ciwon da kuma sai dai da Allah ya kawo warkewa wannan saboda wannan larurar sai ci gaba da shan ruwansa idan wannan ciwon nasa ana kaddara cewa zai warke akwai alamar warkewa zai dawo normal to abin da zai yi sai ya jira sai san da ya warke sai rama azumin in kuma likita ya gaya masa ko jarabawa ta nuna cewa wannan ciwon ba a warkewa haka zai rayu har ƙarshen rayuwarsa yana shan ruwa to abin da zai yi shine sai ya dinga ciyarwa a bakacin azumin da ake yi duk sanda aka kai azumi shi kuma sai ya ciyar da miskini a bakacin azuminsa saboda shi ba ma zai azumin ba haka nan wanda yake da lura shi kuma ci ne matsalarsa sai yana yi yana ci sai yana yi yana ci shi ma wannan ba zai yi azumi ba a wannan halin kuma ya je ma ya gwada ya ga ba zai iya ba ko ya je ya shawarci ƙwararrun likitoci sun gaya masa cewa lalle matsalar kafa ba mai sauki ba ce in ba ka cin wani abu akai akai akai to lalle abin zai iya shafan lafiyarka kuma zai iya ƙara maka ciwo ko ya kawo jinkirin warkewa ko kuma ya munana ciwon naka saboda musulunci ba so yake maka azaba ba ba so yake yi ka sha wahala ba ba so yake ka sha tsanani ba to sai aka ɗauke maka cewa ka ciyar a bakacin azumin nan da ka kasa yi saboda larurar cewa sai kana cin wani abu lokaci bayan lokaci na sha na goma da na sha biyu mai ciwon tsufa mace ko namiji da kuma mai larurar farfadiya shi tsufa idan Allah ya sa ka tsufa kai shekaru har ya zama ka kasa yin azumi kun san tsufa komai karewa yake yi ana tafiya ido na karewa ƙarfi na karewa lafiya na karewa komai karewa yake yi saboda haka lokacin da mutum ya kai tsufan da ma azumin ma ba zai iya ɗaukar lokaci tunda azumi zai raunata jiki ne da kuma tsoho a ce ya ɗauki awanni har goma sha bai ci ko bai sha komai ba wannan zai iya ƙara rafke shi za ka sai shari'a ta ɗauke masa azumi tsoho ko tsohuwa sai a dinga ciyawa a bakacin azuminsu anas ɗan malik allah ya ƙara masa yarda annabi alaihi salatu wassalam ya roƙa masa abubuwa guda uku kuma duk sai da suka faru a duniya ɗayan yana lahira ya ce ya allah ka ba anas tsawon rai a wata ruwaya anas sai da ya shekara ɗari sannan ka ba anas 'ya'ya anas 'ya'ya da jikoki da ta taɓa kunne tun da ransa ma an ga kabari na wajen mutum ɗari duk jikokinsa ne da 'ya'yansa banda masu rai da suka bazu a duniya sannan Allah ya bashi dukiya ana saboda wadata da arziki sai da ya fita daga cikin gari ya koma bayan gari ya garke saboda yawan awaki da tumaki da raƙuma da shanu sannan kuma yake sa sha aljanna to saboda wannan shekaru ana sai da ta kai baya iya azumi idan ramadana ya zo sai a tattara muskinai guda talatin a yi musu abinci mai lafiya su ci su ƙoshi ko a ba su ɗanye su je su dafa saboda wannan azumi na anas da bai samu damar yi ba na kwana ashirin da tara ko kwana talatin da kun kenan duk wanda larurar tsufa ko zaunannen ciwon da baya warkewa ya same shi to shi ma sai ɗauki wannan fatawa na cewa ba zai azumi ba sai ya dinga ciyarwa a bakacin wannan azumin shi kuma larurar farfadiya shine wanda za ga mutum yana da wani nau'i na ciwo sai ya faɗi ya awa uku wani awa hudu wani awa biyar wani ma awa shida wani ma ya wuni bai farka ba daga baya kuma sai ga ya farka irin ne wannan larura duk sanda ya ɗauko azumi kawai sai wannan larura ta zo masa ya faɗi idan ya farka bayan awa biyu kawai ya ci abinci domin wannan faɗuwar da ya yi wanda hankalinsa ya gushe in ya dawo to shi kenan wannan azumin ya karye domin rashin wato eh, bushewa hankali ya faru tsakanin azumin da ɗaukarsa da ajiye shi haka ne yasa abdullahi dan umar yana da irin wannan larurar ta farfadiya duk sanda ta same shi ya faɗi in ya farfado in yana azumin sai ya ci abinci ko baya rama azumin wannan ranar kamar da zuwa da malikin kuma baya sahabbai ba su ce ya wata fatawa ta tabawa haka ba waɗannan su ne masu darurori goma sha biyu kowanne kuma ga mawkifinsa ga yadda shari'a ta kalle shi ga kuma yadda ta kawo masa sauki shi sa Allah ta'ala ce fa man tadawwa khairan wanda ya tadawwi wato ya ƙari na alkhairi idan a azumin ne wato ka yi azumin yafi idan a ciyawar ne ka ƙara ciyawar tafi ma'ana za mu iya kallon wannan ta fuska uku idan muka ɗauki fassarar malaman da suka ce an ba wa musulmi zaɓi a farkon musulunci da yin azumi da ciyarwa ka zaɓi ɗaya saboda ba a saba yin azumin ba kuma gashi azumi yana ɗaukan awanni ba a ci komai ba a sha komai ba to maimakon a ce a fara azumin kai tsaye sai da aka yi wannan shimfiɗa cewa an baka dama a farko kai azumi ko ka ciyar kaga wani zai gwada azumin yau ya gwada ciyarwa gobe har ya saba da azumin wanda kuma wannan hikima ce shi yasa za ku ga azumi ba a fara shi a farkon musulunci ba sai da aka shekara goma sha biyar ana musulunci sannan Allah ya saukar da azumi ba fara azumi ba sai a shekara ta biyu bayan hijira da aka annabi alaihi salatu ya yi azumi guda tara yayi na shekara tara yayi annabi alaihi salatu wasalam azumin shekara tara yayi saboda an fara azumi a shekara biyu bayan hijira kaga kuma kafin hijira an shekara goma sha uku ana musulunci ga shi ko bayan hijira an shekara biyu kenan sai bayan an fara musulunci da shekara goma sha biyar sannan Allah ta'ala ya saukar da magana azumi lokacin imani ya ratsa mutane in an ce su azumi za su yi to amma Allah cikin hikima su sai ɗaukar musu matakai guda uku farko ma kafin a zo kan ramadan din an fara ne da azumin kwana uku na kowane wata ayyamul bibi da kuma azumin ashura shi kawai ake yi daga baya kuma sai aka saukar da azumin wata ramadana a matakin zaɓi kai azumi ko kaciyar. mataki na uku kuma sai aka saukar da azumin wata ramadana a matsayin lalle kai azumin to amma kuma sahur da buɗe baki ya bambanta to an ka ɗau azumi to za ka yi sahur da buɗe baki ne tsakanin magariba da isha kuma kakkai bacci kuma ba a kusanta iyali a gaba ɗaya da daddare a wata ramadan kun ga wannan shi ma ya dan yi nauyi nauyin shi ne waɗancan abubuwa guda uku a lokacin sahu da buɗe baki ba shi da yalwa sosai sannan kuma ka yi bacci ka shiga azumin gobe sannan ko ba dama kai mu'amala da iyalinka da daddare a watan ramadan waɗannan abubuwa guda uku su ne kuma a matakin ƙarshe allah ijanye su sai ya zama yanzu an ba da mutane dama za su yi azumi ne daga ketowa alfijir zuwa faduwar rana shi shine lokacin azumi daga kuma faduwar rana zuwa ketowa alfajir ne lokacin da za ka ci ka sha ka kuma kusanci iyalanka in dai ba itikafi kake ciki ba shi sa Allah ta'ala ya ce wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun amma ku yi azumin nan wato shi yafi alheri a gare ku in kun kasance kun sani abinda azumi yake nufi a harshen larabci shine al-imsak kame baki al-imsak kamewa ga barin magana ko ga barin tafiya al-imsak mutlaqan inda dai kayi shiru ko kayi if, to ana nufin kayi azumi a sawm ko siyam sannan a fassarar malamai huwa budu lillah in kana azumi bauta wa Allah kake yi bil imsak ta hanyar rike bakinka biniyatin kuma ka kudiri niyyar yin azumi anin akli wa shurbi ba ci ba sha wasa sa'irin mufaɗirati da duk abin da zai karya azumi ba za ka yi shi ba min tulu'il fajr sani ila ghurubish shams tun daga fitowar alfijir na biyu har zuwa faduwar rana a lokacin ake azumi min shaktin min shaktin makhsus bi shurutin makhsusa daga wani mutum ke bantacce wanda ya cika wasu sharadi ingantacce azumi yana da abubuwa masu alheri da yawa shi sa za mu ga azumi ya kasu wajen kashi bakwai ko takwas yadda za mu ga bayaninsa na farko shine azumi yana cikin ayyuka da Allah ya lissafo guda goma a cikin alkur'ani cewa wanda biyu ya yi su to Allah ya masa tanadin gafara da lada mai girma a cikin illal muslimina wal muslimati akwai wasa'imina wasa'imati da masu azumi maza da masu azumi mata can karshen sura sai ce a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima ashe azumi yana cikin abubuwa guda goma da Allah ya ma masu yin su tanadin lada mai girma da kuma wato samun aljanna sannan azumi alheri ne mutum ya dinga azumi wa anta sumu khairul lakum sannan azumi yana cikin abin da ke sawa mutum ya shiga yunibasiti ta makarantar tsoron Allah za ka fita da satifiket ɗin ka koyi tsoron Allah idan wazimin wata ramadana ya zo zai ƙara gogar da kai zai ƙara maka imani zai ƙara maka tabbatuwa a kan hanyar Allah zai ƙara maka juriya zai ƙara maka wato bin Allah da girmama Allah da aka azumi alheri ne ta wannan fuska sannan azumi garkuwa ne junnatun ne ka junnati ahadukum min alqital azumi zai zame maka garkuwa da kariya yadda mutum za shi yaki yake sa falfali a ka ya sa sulke a jiki ya rike garkuwa a hannu to har kawai sa proof to haka nan azumi yake zame maka kariya ga wasu masifu da za su karo ka ko ta sama ko ta ƙasa sannan annabi alaihi salatu wasallam yake al-asiyamu al-asyamu hisnun hasinun minan nar sannan azumi wato wani katanga ce wata ganuwa ce da za ta tsare mutum ga barin shiga wuta sannan a wani hadisin yake cewa wato azumi yakan zama garkuwa ko kariya ga idan mutum da kuma gabansa wa nau a gazu lilbasari wa a hasanu azumi yana kare mutum gabarin wato kalle kalle kuma yakan kare masa gabansa in yana yawaita azumin nafila kafin ya aure sannan azumi ƙwaya ɗaya in kai tak saboda Allah Allah zai nisanta ka daga barin wuta tsawon shekara saba'in tsakaninka da wuta azumi ɗaya ta kawai kuma yadda zuwa hadisin bukhari da Muslim annabi alaihi salatu wasallam ce wanda ya azumi na wata rana a tafarkin Allah Allah zai sanya tsakaninsa da wuta wani wato gwadade wanda zai tsare shi ga barin shiga wuta kamar yadda ake sa gwadabe ko tsari tsakanin sama da ƙasa yana cikin silsila sahiha annabi alayhi salatu salam wani ya tambaye shi wani aiki zan dinga yi na alheri sai annabi alayhi salatu wassalam ya ce masa na umarce ka da yawan azumi don babu wata ibada fa innahu la idla lahu babu abin da ya kai azumi a cikin ayyukan nafila da mutum zai yi yana cin sahihu tarhib wa tarhib sannan akwai wata kofa inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan akwai wata kofa a aljanna ana kiranta rayyan yadkhulu minhu as-sa'imuna yawm al-qiyama waɗanda za su shiga wannan kofa ranar alkiyama su ne masu azumi idan masu azumi sun shiga wannan kofa ta rayyanu sai a rufe ta duk wanda baya azumi ko da zai shiga aljanna to ba zai fita wannan ƙofar ba domin an keɓance ta ne ga masu yin azumi kawai haka muna tsarin ran insha Allah duk zamu shiga tara yaro insha Allah rabbul alamin sannan annabi alayhi salatu wassalam yake wa sahabbai waye waye gari yau ya dubo mara lafiya Abubakar yace ni ne waye je jana'iza yace ni ne waye ke da mai yunwa yace ni ne waye tashi yana azumi yace ni ne yace ba wanda zai hada waɗannan sai Allah ya masa alƙawarin shiga aljanna kun ga azumi yana ciki sannan azumi yakan zama kafara ga zunubai idan mutum yana yawan azumi azumin yana kankare masa zunubai sannan annabi alaihi salatu wassalam yake duk mai azumi yana da farin ciki guda biyu duk mai azumi zai farin ciki guda biyu farin ciki na farko lokacin shan ruwa ka kai azuminka ga ɗan ka ko ga ɗan kuninka da ƙosanka ga ɗan dabinanka ga ɗan abubuwanka in kana da iyali an maka kala kala kala in baka da iyali ka bi layi a gindin masallaci dan abin da ya samu an dan karya to wannan farin cikin da za ka yi wannan farin cikin da za ka yi shine na ɗaya farin ciki na biyu kuma sai ranar ku haɗu da Allah ranar haɗuwarka da Allah za ka yi farin cikin azumin da kai a saumu li wa ana ajabibi tun zai farin ciki in ya haɗu da Allah yana azumi to da haka wannan ma wato alfahari ne idza abtara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bi sawmihi sannan Allah ta'ala ce as-sawmu li azumi kaya na ne wa ana Sau da ba wanda ya san mai azumi sai Allah mutum zai iya shiga daki ya samu malmalar tuwo ya zuba mata miya ya samu ruwan sanyi ya cinye malmalarsa ya sha ruwansa ya goge bakinsa ya fito yana yana Allah na anya ko yau ranan nan da ake ko za iya kai azumi za ku mu iya kai azumi yau dan Allah ba ya isa ya ce ya ci abinci in ga ce azumi alaka ce tsakanin mutum da Allah girmama Allah da san Allah da kudayin rahmar Allah da tsoron azabar Allah shi ke sa mutum ko da a ɗaki ne ba zai karya azuminsa ba ya san Allah yana ganin sa an ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka wannan shine sakon da azumi yake isarwa sannan bashi na bakin mai azumi ya fi almiski kamshi a wajen Allah atyabu inda Allah min rihil mis. la khalufa fam atyabu inda Allah min rihil mis. sannan azumi da alqur'ani za su ceci masu karanta su ranar alkiyama qur'ani zai ceci mai karanta shi azumi kuma zai ceci mai yin sa azumi Allah zai ba azumi dama ya magana ya mai da shi jisim ya yi magana ya ce Allah wannan mutumin na hana shi cin abinci da rana kuma ya ga girman ka bai ci ba za ka a bani cetonsa shi kuma ƙur'ani zai ce Allah na hana shi bacci ya kwana yana tilawa ya kwana yana sallah da ƙur'ani Allah ka bani cetonsa da ka duk wanda ya rike ƙur'ani kuma yake azumi zai yi farin ciki zai yi murna da abin da zai gani ranar alkiyama sannan mai azumi in yana addu'a ba a maido da ita annabi alayhi salatu salam yace mutum uku idan sun yi addu'a Allah baya dawo da su shugaba mai adalci in yayi addu'a Allah baya mai maido da addu'arsa sannan mai yin azumi a lokacin da kake cikin azumin nan in ka nisanta din nan ka ji yunwa sai ce Allah yadda na ji yunwan nan ka raba ni da yunwa alkiyama yadda na ji kishirwan nan Allah ka bani ruwan kautara ranar alkiyama Allah ina da damuwa ina da ciwo ina da larura ina da matsaloli Allah na yi wasali. da wannan ibada da nake ta azumi Allah ka biya mun bukata duk motsin da kai kai addu'a saboda kana cikin azumi kana da lokacin da za a amsa addu'arka. da lokacin shan ruwa da lokacin buɗe baki da lokacin saho, da kuma kana tsakayin yin azumi kana da damar a amshi addu'ar ka sannan addu'a wanda aka zalunta domin mutum ya ce Allah ya isa to ya ɗauke fayil ɗin shari'arsa gaba ɗaya daga ƙasa ya mai da shi sama bisa Allah ita ba ƙaramin kalma bace mutane suna ga abu ne mai sauƙi mutum ya ce Allah ya isa me fasara Allah ya isa hasbunallahu wa ni'mal wakil shine fasara Allah ya isa don ka zalunci mutum ya ga ba shi da ƙarfin da zai je shigar da kai ƙara a wajen 'yan sanda ba shi da ƙarfin da zai ɗauki lauya ba shi da karfin da zai ji a shari'a a fito mata haƙƙinsa ko ba shi da lokaci sai kawai ya ɗauki fayil ɗin shari'a gaba ɗaya sai kai shi kotun sama ce na kai ƙara gaban Allah wani hacca yake Allah ya sabata maka komai za ka sha mamaki kuwa wani yana cikin abin da Allah ta'ala ya tanada masu azumi sannan annabi alaihi salatu wassalam ya ce wanda ya ba wa mai azumi abin buɗe baki ko ya ba shi abin sahur Allah zai ba shi ladan ya kuma yin wani azumin ba tare da an sauya ladan wanda ya sahur din ko ya buɗe baki ba to da babban aikin da zaka yi na lada a cikin watan nan karatun qur'ani da qiyamul laili da kuma ciyarwa wanda yake da halin da zai ci da mutum biyu kullum ko mutum ɗaya kullum ko mutum goma ko ashirin ko sittin ko ɗari wallahi ka yi wannan aikin za ka ga mamaki ranar abin abinda Allah zai ma ka ba mutum ruwa ya sha ka ba shi dabino ya ci Ita nara walau bi shiqqi tamra annabi alaihi salatu wassalam yace ku kiyaye kanku daga wuta ko da da tsagin dabino ne don ka ba mutum ruwa an tambayi annabi alaihi salatu wassalam wacce sadaka ta fi kowace sadaka yace ka ba mutum ruwa ya sha to kaga kenan wanda yake da hali zai ciyar yayi kunu yayi kosai ya raba dabino ya ba da abinci ɗanye ko da fafe ga waɗanda suke da larura musamman a wannan lokaci da ake cikin wani irin yanayi wannan al'adar da wannan aikin da za a yi kaɗai Allah zai iya ɗauke mana musifu iri-iri wanda ba mu san iyakarsu ba sannan kuma annabi alaihi salatu wasalam ya sanya cewa azumi yakan iya zama kafara ta fuskoki da dama ga abubuwan da mutum yake aikatawa na kurakurai yana yawaita azumi sai Allah ta'ala ya goge masa waɗannan kurakurai da waɗannan zunubai <clears throat> sannan za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya azumi bayan na ramadana akwai abin da ake kira azumin kafara wannan azumi na kafara za mu ga a lokacin da mutum ya samu wato larura yana cikin ihrami sai kwarkwata ko na ya fito masa aka yana son ya yi aski kafin lokacin yin askin yayi sai Allah ta'ala yake a kaman kana minkum maridan aw bihi azam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk min siyamin kun ga cikin kafara sai Allah ya ce a saka azumi haka nan kuma a wajen tamattu'i na ma Allah ta faman tamatta bil umrati ila al hajji famastaysara min al hadi faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'atu tilka asharatun kamila idan mutum ya yi tamattu'i ana son ya yanka idan ba shi da abin da zai yanka to sai ya azumi guda uku a can in ya dawo kuma ya guda bakwai an samu guda goma wannan azumin goma ya tsaya a bakacin wannan haka nan za mu ga a wajen kisan kuskure idan mutum ya yi kisa bisa kuskure Allah ta'ala ya gaya mana abin da zai tsakaninsa da waɗanda aka kashe ma uwa ya biya diya diyan nan raƙumi ɗari ne asali ko saniya ɗari biyu ko rago dubu biyu ko dinare dubu ko dirhami dubu goma sha biyu ko kuma kuɗin najeriya a canjin yau miliyan ɗari da goma abinda za a biya diya ga iyalansu sai in sun yafi ta bangaren kuma Allah subhanahu ta'ala ce ka nemi bawa ko baiwa yana cikin bauta ka yanta shi idan ba bauta an daina to sai kai azumin wata biyu a jere fa siyamu shahrayn <clears throat> ba haka nan zamu ga a wajen kafara na wato rantsuwa idan mutum ya rantsuwa shi ma cikin hanyoyin kafara mutum zai azumi guda uku farkon yi rantsuwa ka karya ta to zaka ciyar da miskini guda goma ko kai musu tufafi su goma maza ko mata ko maza da mata ko kuma ka samo baiwa ka yanta ta in ba ka da halin yin ukun nan to sai kai azumin kwana uku a jere ko a rarrabe sai zama ka fara ga wannan rantsuwa haka nan a wajen zihari nan ma za mu ga Allah subhanahu wata'ala ya sanya cewa ka fara zihari akwai wato yin azumi guda sittin ga wanda bai samu baiwa wanda zai yanta ba idan ba zai iya azumi sittin ba sai ce da miskinai guda sittin haka nan a wajen jaza'u saidi la taɓa tunu saida wa an tunkuru wa man qatala hu minkum muta'ammidan fa jaza'u mithlu ma qatala min an'am yahku bihi zawa minkum hada yan baligal ka'aba aw kafaratu ta'am masakina aw adl zalika qiyaman dan ba sai Allah ya sanya azumi a ciki kun ga a ce kenan azumi wani abu ne mai girma wanda ya zama cewa an saka shi haka wanda ya fada ma iyalansa ana cikin azumin wata ramadana wanda za mu ji a darasinmu na gaba ko a ayoyinmu na gaba za mu ji inda Allah subhanahu wa ta'ala aka yi bayanin waɗanda ko sharuɗan yin azumi da kuma abubuwan da suke karya azumi guda tara abubuwan da suke karya azumi guda tara ne to a ciki akwai wanda ya karya azumi ta hanyar afkawa matansa da gangan ana azumi da rana wanda ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yake na halaka yake kai ko me ya halaka ka yake na afka wa ta ana azumi annabi alaihi salatu wasallam yake zaka iya wato yanta baiwa yake zaka iya azumi guda 60 to wanda ya karya daya ya zai iya yin 60 zaka iya ciyar da miskini 60 yake ba shi da hali to kun ga annabi alaihi salatu wasallam ya sanya azumi ɗaya na ramadana in ka karya shi ta waccan hanyar guda 60 zaka yi da daya shi sittin ɗin na neman a maka gafara ne azumi ɗaya ya jawo sittin kuma sai ka raba ɗayan ka raba ɗayan sittin kenan za ka yi da ɗaya ka raba guda ɗayan kuma ka yi sittin na neman a yafe maka wannan ɗayan da ka karya in ga ake azumin ramadana ba a fi wasa ba ne eh, in ka karya guda ɗaya a waje sai ka yi sittin kuma sai ka yi ɗaya kai ɗayan na ramuwa kai guda sittin kuma na neman a yafe maka wannan taɓargazar da kai ta hanyar karya azumin wata ramadana da ganganci ta hanyar afka ma iyalanka wannan shine sauki da Allah ta'ala yi sannan azumi wato kamar yadda na faɗa cewa dan adam jasadi ne da ruhu gangan jiki ne da kuma rai gangan jiki daga ƙasa aka yi shi abincinsa daga ƙasa yake in an mutu kuma a ƙasa ake binne mutum sana alkiyama ta a fito da shi shi kuma rai daga sama yake in mutum ya an kira ransa sama ake yi da shi in kuma an tashi a dawo masa da ran daga sama da haka abin da rai yake bukata imani da tauhidi su suke karfafa rai da ibada da kyautata alaka da Allah to kuma wannan ba zai yi ba idan gangar jiki yana ci da yawa to dole rai mutuwa yake sai ka ga rai ba kasala shi za ka ga ba ma musulmi ba akwai aƙidu da yawa da za ka ga suna yin azumi har ma azumin nasu yana wuce gona da iri akwai wanda suke yin kwana uku hudu biyar ma ba ci komai ba wai saboda a samu safa'ur ruhi ya zama gangan jikinka ta motse ta motse sai ranka ya karfi ita ko wannan in ta ci ta ci ta ci ta kiba sosai sai ka sala sai bacci sai kaza sai sai hutu saboda ka ba za ka samu karfin wato abin nan ba sannan ko mutum ka samu kuwatar irada in yana azumi wato nufinsa da manufarsa ta kan yi kyau sosai yakan iya kontrolin ɗin kansa sannan kuma idan mutum yana azumi ruhinsa yakan samu kan samu wato tsafta yakan tsarkake ruhinsa sannan ko mutum yana azumi yana azumi ma yakan tsariya domin rage abinci nan abinci nan zai sa mata da yawan abubuwan da ake ta danna mata iri iri sannan kuma jikinka ya ƙara samun lafiya nauyinka ma ya ragu isa mafi yawa ake so in azumi ya zo ka auna nauyinka a farkon ramadan ka auna nauyinka a ƙarshen ramadan wataƙila za ka ga ka rage yan wasu kilo kilo ɗin to kaga shi ma wannan ya taimaka a jikinka sannan azumi zai sa maka tausayi tausayin da zai sa ma shi ne wani tun da yake bai taɓa awa goma sha bai ci abinci ba in ba azumi ba to in ka ga mai jin yunwa lalle za ka yi ƙoƙarin ba shi taimako domin ka san halin da mutum yake shiga in bai ci ba ya sha ba wannan yasa Allah ta'ala ya ce ah, wa an sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun wato ku yi azumin nan shi yafi alheri a gare ku in kun kasance kun sani sanin da zai sa mutum ya san akwai lahira akwai sakamako akwai aljanna akwai wuta don masu yin ibada suna yi suna hangen gaba kisa ake so mutum ya wa kansa tambaya guda biyar ko guda bakwai ni wane ne kai mutum ne wa ya yi ka Allah me yasa yi ka don ka bauta masa a ina kake a duniya me kake yi bauta ko rashin bauta ina za ka lahira me zai faru wuta ko aljanna Allah ka samu shiga aljanna Allah ka gafarta mana zulubanmu wanda kake wa rahama a cikin watan nan Allah ka sa muna da rabo Allah ya sa da mu a ciki tambayoyi malam shin tsara lokacin koyi ne ga yahuda ko da ya halatta a musulunci lokacin ne ok mutu ya zama yana da tsari ta ai musulunci ina gaba abin da ya fi shi tsari da lissafi da tsari da mahimmancin lokaci time management da lissafi ai ba abin da ya kai musulunci saboda komai nasa a lissafa yake a tsare yake kuma a lokaci yake yanzu ka dubi salloli guda biyar wata hudu ake yi wata hudu ake yi wata uku ake yi wata uku hudu ake yi wata biyu ake yi sannan kowace da lokacinta da yadda ake tsara ta da lokacinta ba a yin ta kafin lokacinta ko ba a bari ta lokacinta ya fita a yi ta hakan ka je za ka yi aikin haji za ka ga ɗawafi guda bakwai ne sa'ayi guda bakwai ne jifa bakwai bakwai ake yi kaga shi akwai tsari akwai lissafi a musulunci mutum ya tsara lokacinsa kullum kana da minti dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in kana da awa ishirin da hudu ka tsara cewa baccin awa nawa za ka yi karatun awa nawa za ka yi kasuwancin awa nawa za ka yi ka tsatsara komai yanzu misali ka ce zan ba ƙur'ani awa biyu kullum kenan ƙur'ani yana da awa sittin a cikin ramadana ka ba ƙur'ani kwana biyu kenan ko ko kwana uku ka ba ƙur'ani kwana uku a ramadan ka zaka shi awa biyu kai awa ɗaya da safe kai awa ɗaya da yamma Ka ga a cikin awa ashirin da hudu na kullum ka ɗaukan ma ƙur'ani awa biyu na saura awa nawa saura ashirin da biyu da safe za ka yi awa ɗaya kana karatun ƙur'ani da yamma za ka yi awa ɗaya kana karatun ƙur'ani to aƙalla za ka ga ka karanta awa a izu shida aƙalla za ka karanta izu shida in kana yin izu shida kullum kaga duk kwana goma za ka sauke ƙur'ani kenan ka yi tsarin da za ka iya sauke ƙur'ani sau uku a cikin ramadana kullum izu shida kenan duk kwana goma sauka ɗaya ko kuma kai mai saurin karatu ne za ka iya yin izu goma kullum kaga duk kwana shida za ka sauke ƙur'ani sai zama kana da saukar ƙur'ani kusan biyar kafin ramadana ya wuce sannan kuma ka ce da daddare zan tashi na salati na istighfari na hailala na sallah awa ɗaya ko awa biyu duk zan dinga tashi karfe uku in awa biyu a awa biyun nan na tsara sallah da addu'a da salati da istighfari da addu'o'i na duk zan yi su a cikin waɗannan lokuta wannan tsari ai musulunci shi ya zo da tsari kuma ya ce ni. magabunun fihi ma kathirun minan nas mutane suna asarar ni'ima guda biyu lokaci da lafiya wannan lafiya da Allah ya bamu mu yi amfani da ita wannan lokacin da Allah ya bamu mu yi amfani da shi ijtanim khamsan qabla khamsin hayataka qabla mautika wa jinaka qabla faqarika wa sihhataka qabla suqumika wa menene qabla shugulika sai ce eh wa faragaka qabla shugulika wa hayataka qabla mautika kai amfani da wannan daman mutum guda biyar Allah ya baka lafiya yanzu kai amfani da ita kafin ta kare Allah ya baka wadata kai amfani da shi kafin ya kare Allah ya baka dama ko ta kuɗi ko ta ofis ko ta kaki ko ta siyasa ko ta aikin gwamnati ka taimaki al'umma ka taimaki musulunci kai aikin arziki wata ran ba kai ne akan kujerar ba sauka za ka yi wani ya hau to a lokacin ne za ka ga cewa ka amfana da abin ka sauka ana bakin ciki da saukarka amma kakka shiga gurin da za ka fita ana murna da saukarka to da ba wanda ya amfana to wannan dama ce Allah ya baka kuma kafin ka wani ya hau in ka sauka ma wani zai hau to da ka koyi amfani da damarsa ko ta ofis ko ta kasuwa ko ta kusanci ko ta ilimi ko ta kaki ko ta kujera kai amfani da ita ka taimaki al'ummanka da addininka da yankinka ya zama abun ba naka ne kai kadai ba na al'umma ne gaba daya wannan shine tsara lokaci da amfani da shi malam menene sahihin magana akan salatu tasbihi salatu tasbihi sahihin magana shine su masu ilimin hadisi da ka gan su dinnan yadda muke da malikiya shafi'iya hanbaliya hanafiya zahiriya shi ma tasbihin hadisin shi ma mazhabobi ne shi ma ijtihadi ne cewa wannan hadisin ya inganta ijtihadi ne da bincike na malamai sannan istinbadi daga cikin hadisin shi ma hadi ne na malamai to da wata ran za a haɗu duk malamai su ittifaki akan wannan hadisin sahihi ne kaga dole a bi wata ran za su haɗu gaba ɗaya su ittifaki wannan hadisin da ibi ne kaga dole a wurgar da shi wata ran kuma za su yi saɓani wasu masana gogaggu a ilimin hadisi su ce wannan hadisin ya inganta wasu kuma gogaggun masana su ce wannan hadisin bai inganta ba to kai ɗan kallo sai a raba ma hankali inda suka yi ittifaki ya inganta ba ka da matsala inda suka yi ittifaki bai inganta ba ka da matsala inda suka yi sabani ka duba nan ka ga manyan malamai ƙwararru gogaggu sanannu sun ce hadisin nan ya inganta to sai kai aiki da shi sai kuma wasu a gefe suka ce su ko bai inganta ba to a nan matsala ce ta ijtihadi wanda ka fi gamsuwa da ijtihadin su sai ka ji yanzu misali Sheikh Muhammad Nasiru, Dinin Albani yana cikin manyan malaman hadisi da Allah ya masa ni'ima da baiwa ilimi shi a nasa binciken ya tabbata cewa hadisin nan na salatu tasbihi ya inganta al-imamu suyuti har risala ya rubuta a kai shi ma ce hadisin nan ya inganta to idan mutum ya gamsu da wannan ijtihadin na malamai na wannan bangaren cewa salatu tasbihi ta inganta sai kai ta yin abakka kuma za ka samu lada a wajen Allah domin ka dogara da masana da bincike ba wai kai amfani da kai naka ilimin ba ne. wasu masanan ka dogara da su sai ka je kai salatu tasbihinka sallah raka hudu ce da da tasbihi da ake guda 300 a ciki ko ce za a yi 75 kowace za a ƙara tasbihi saba'in da biyar a tsaye kai sha biyar in kai ruku'u kai goma in ka ɗago kai goma in kai sujjara kai goma in ka zauna kai goma in ka koma kai goma in ka ɗago kai goma saba'in da biyar a kowace raka'a wannan shi ake kira salatu tasbihi yadda ake sallah normal yadda ake sallah za ka yi ta amma kuma za ka ƙara subhanallah walhamdulillah wa ilaha illallah wallahu akbar in kana tsaye bayan ka yi karatun fatiha da sura sai ka ƙara wannan hakan kai ruku'u kai tasbihin ruku'u sai ka ƙara Wannan shi ne salatu tasbihi in kuma ka gamsu da malaman da suka ce bai inganta ba sai ka ajiye kai wani abu tunda abubuwan da suka inganta sun fi wanda ba su inganta ba yawa ko mutum zai iya yin sallar nafila da nufin a ba wa iyayensa ladan sallah ba ta karɓar niyaba ba ta karɓar wakilci da imani da sallah in ba kai ba kawai ba a yi maka amma azumi da haji da sadaka ta kuɗi da gina masallaci da sauran abubuwa na ibada suna karɓar ba. amma mutum ba zai mutu baya sallah mai sallah mu tara mu tura masa lahira ba ko ya mutu bai imani ba mu tattara imani mu masa karo karo mu tura masa in baka mutu da nan ba ba wanda za a ba amma azumi in ana bunka man mata alaihi sawm sama anhu waliyu mutum zai iya zuwa wani ya wani aikin haji wani zai iya wani azumi wani zai iya mutuwa ana bin sa bashin zakka a ɗauka a biya masa amma in ba ka yi imani ka yi sallah ba wani ba zai wakilce ka a wannan ba da haka abin da yake karɓar wakilci shi ake wa mutum amma abin da ba karɓar wakilci sai dai ka yi kai in ka yi sallah sai ka yi masa addu'a a cikin sallah mutum ne ya mafarki sai ya farka dab da shiga sallah to ya ya kamata ya yi sallan ne dan lokacin da zai fita ko dai ya je yayi yi wankan an kace ya farka dab da ana sallah ya nuna ba lokacin sallar ne zai fita ba don ba sallar da ake yin ta dab da lokacin fitarta sai dai zai asarar jam'i ne kawai sai dai ka ce ya farka dab da lokacin sallah zai fita akwai bambanci baru ya ɗauki nauyi za a dinga saka wannan karatu a hausa bakwai da ke ƙasar kamaru a shi ma muna masa addu'a Allah ta mu da alheri sannan wani ya kira ni shi kuma ya ɗauki nauyi a gidan rediyo na tarayya da ke kaduna shi ma Allah saka man da alheri wani ma ya kira ni ya ɗauki nauyi za a dinga sawa a nagarta shi ma Allah saka man da alheri wani ma ya kira ni za a dinga sawa a freedom radio shi ma Allah saka man da alheri shi ma wani ya kira ni daga wato Niger State shi ma za a dinga sawa a gidan wani rediyo a can Allah saka man da alheri wani ma ya kira ni daga wato a nasarawa state shi ma za a dinga sawa a gidan wani rediyo Allah saka man da alheri shi ma wani ya kira ni daga Abuja cewa za a dinga sawa a wani gidan rediyo da ke abuja alasaka da alheri suna nan da yawa duk mun har haɗa su gaba ɗaya mun musu addu'a cewa yadda suke yada ilimi su ma Allah ya karba musu Allah kuma ya karɓa mana baki ɗaya Alhaji Sa'adu Ali mai silifas ya ba da zakkar dubu ɗari biyu da hamsin Allah saka da alheri dubu ɗari masu hidima ga masallaci da tafsirin kwamiti dubu ɗari ga waɗanda suka dace dubu hamsin ga marayu ga kuma shadda yadi hamsin da atamfa turmi goma ƙur'ani guda goma daga Profesor Sadiq Allah saka ma da alheri shadda yadi goma da ƙur'anai guda biyu daga wasu bayin Allah Allah saka musu da alheri ɗari biyar amin addu'a zan ƙara aure kai za ka ƙara auren amma addu'a ɗari a naira ɗari biyar ta yi arhadewa ko ka za addu'a da za mu yi maka guda hudu ce na farko addu'a ce ta danna kirji ga ita uwar gidan Allah ya sa ta yi haƙuri Allah ya danna kirji addu'a ta biyu Allah ya sa ka iya rike su gaba ɗaya addu'a ta uku Allah ya sa ka iya musu adalci addu'a ta hudu Allah kuma ya nan maka da su lafiya amma nan duk a ɗari biyar to Allah ya karɓa sannan dubu hamsin daga alhaji badamasi alaramma a saka a asusun marayu akwai masu bukatun addu'o'i kamar neman aure rashin lafiya neman jari da sauran bukatu duka na alheri mun yi tawassali bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi Allah ta'ala ya amsa wa dukkan masu bukatu su masu damuwa duka Allah iyaye musu Allah ta'ala ya sa mu cikin waɗanda za a yanta su daga wuta a cikin wannan wata damuwoyin mu Allah ya mana matsalar tsaro a ƙasar mu Allah ya shiga cikin lamarin mu Allah inganta mana tsaro da zaman lafiya fitintunun nan Allah ka mana karshen su mu yi amfani da wannan wata mu ta'addu'a muna kamun kafa muna tawassali mu kai ƙara zuwa ga Allah Allah ya shiga lamarin mu Allah ya inganta mana tsaro Allah ya inganta mana lafiya Allah ya inganta mana zaman lafiya Allah ya kawo mana fitintunu na zahiri da na baɗini duk damuwoyin mu Allah ya yi mana اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك